ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بايعك يا السلام عليكم ورحمه الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da goma ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai haka ne ƙarshen aya ta ashirin da bakwai haka ne ko sun mai yatubu Allah min ba da zalika alamun ya sha wallahu ghafurur rahim yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da takwas kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da hukuncin waɗanda ake yanka musu albashi su da matansu da 'ya'yansu ko a jiha ko a karamar hukuma a rinka biyan su a kowane wata ba tare da suna yin wani aiki ba hakan ya halatta ko bai halatta ba a ina ga wannan baya bukatun dogon bincike mutum ya gada cewa bai halatta ba domin babu wani dalili da za a sa sunana ko a sa sunanka ko ke ko shi a karamar hukuma a rinka yin bota ana biyan ka kuɗi kuma kai ba ma'aikaci ba ne ba ko ana biyan ki kuɗi kuma ke ba ma'aikaciya ya bace ba ba wata hujja da wani babban jami'in gwamnati zai yi wa wani gata a haka ko ya sa a sa sunan 'ya'yansa ko sunan matarsa ko sunan kannansa a rinka biyan su a kowane wata wannan haramun ce tsantsa domin mutum yana karban abin da bai yi aiki a kai ba don saboda haka duk waɗanda suke yin wannan in suna ganin gata suka yi wa 'ya'yansu da yan uwansu da dangin su su tabbatar ba gata suka yi musu ba domin sun ɗauki dukiya ta jama'a ba tare da haƙƙin ɗauka ba Allah ya tsare mu wannan yana tambaya ne dangane da gina masallaci mun karanta aya da ta wuce a baya cewa ma kana musulki na an yi amuru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim wato bai halatta ba ko bai dace ba ko bai inganta ba ga waɗanda suke ba musulmi ba su ce za su raya ɗakin Allah abin nufi ko da sun kashe kuɗi wajen gina masallaci to su ɗin ba su cancanta a ba su lada ba saboda abin da suka siffanta da shi na kafirce ma Allah da kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi mai tambayar abin da yake tambaya shi ne me ya hukunci idan shi kafiri ya kawo taimako wajen a gina masallaci na farko dai dai ba da taimako ba da lada a wajen ubangiji subhanahu wataala sannan ko kuma idan kuka karba kuka yi amfani da kuɗin wajen gina masallaci ya halatta kuka yi amfani da shi wajen gina makaranta ya halatta dan dukiya ta ubangiji ce asalinta ina fata mun fahimta shi sharaɗin ya samu lada shine sai in yana da imani tunda baya da imani baya da lada kasancewar baya da lada bai nuna ginin da yayi ba na masallacin to kuma sai a rushe da wanda ya gina shi ba musulmi ne ko ba za ku je ku roƙe shi ba musulmai kuke roƙa su kawo dukiyar su sai wani wanda ba musulmi bai kawo dukiya sai kuka gina masallaci babu wani laifi a kai wannan kuma ce mu ne muka yi sallar juma'a a wani gari to sai liman ya haɗe tsakanin huduba ta farko da ta biyu ba tare da ya zauna a tsakanin ba guda biyu ba ma'ana dai ya yi huduba ɗaya kawai ya yi sallah to sallar mu ta juma'a ta yi ko ba ta yi ba abin da yake sananne wanda annabi ya dawwame shi a cikin rayuwarsa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zama tsakanin huɗuba guda biyu a ranar juma'a tsakanin huɗuba ta farko da kuma hudu ba ta biyu zama iri biyu annabi ke akan mimbari farko da ya shigo masallaci ya hau mimbari zai wa mutane sallama to lokacin ladan zai fara kiran sallah annabi kuma sai ya zauna har a kammala kiran sallah yana ansa kiran sallah bayan an kammala sai tashi ya fara ba idan ya yi huduba ta farko ya kammala sai ya dan zauna wannan zaman da yake takaitacce ne waɗansu malamai suka ce gwargwadon tsawon zaman shine gwargwado na zama na jilsatul istiraha waɗansu suka ce a'a liman zai zauna ne ya yi shiru gwargwadon yadda a iya karanta suratul ikhlas kuma zai yi shiru baya karanta kowane zikiri shi liman ba abin da zai ce kuma ma mu ba abin da za ku ce kawai shiru ake yi a wannan zaman dan takaitaccen zama sannan sai tashi kawo hudu ba ta biyu to wannan shine abin da annabi ya dawwame shi a cikin halin rayuwarsa bai yi fashi akai ba akan haka imamul bukhari yayi babi yace babul qa'idati bainal khutbatayn yawmal Juma'a babin da yake magana akan zama tsakanin huduba guda biyu a ranar juma'a karkashin babin ya kawo hadisi da ke nuna annabi ya kasance yana zama tsakanin huduba guda biyu a ranar juma'a kasancewar ya kasance yana zama to kaga wani abu ne da ya dawwama akai to sai malamai suka yi sabani dangane da wajibcin zaman ko rishin wajibcin sa imam shafi'i shi yana ganin zaman wajibi ne yace domin tun daga lokacin da annabi ya hau minbari har ya zuwa ya gama hutuba ya zo ya sallah duk gaba ɗaya sunansa sallah kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a a dai iya fahimtar mustahabbanci cewa mustahabbi ne mustahabbi mai karfi amma bai kai wajibi ba domin alfi'il la yadullu alal ijab mujarradul fi'il la yadullu alal ijab kasancewar annabi ya aikata kaza baya nuna wajabci da yayi umarni da kaza ne to karkashin umarni sai a fahimci wajabci ko mustahabbanci ina fatan kun fahimci fikihun matsala ah, ibn hajar yi bayani mai kyau karkashin sharhin wannan hadisi a takaice dai dangane da wannan abin da na faɗa idan muka kulla alaka da tambayarka wato wannan huɗuba da limami yayi ba tare da ya zauna a tsakiya ba ba ta da tasiri wajen lalata sallah din rashin zama ɗin kaɗai baya lalata ita sallar juma'a sallar ku ta juma'a ta yi sai dai shi ya samu tawaya a cikin hudubarsa ba zai samu cikakken ladan batun da ya rage wani abu cikin koyi da annabi a wajen yin huduba ina fatan kun fahimta amma dai bai shafi ingancin sallar juma'a ba sallar ku ta juma'a ta yi ba a yin komai idan limami ya zauna babu wata addu'a da ake yi shiru ake kowa ma zai shiru shi liman zai shiru ko ma mu kowa zai shiru waɗansu sukan daga hannu su yi addu'a bai zo cikin sunnar annabi ba yana yin tambaya dangane da idan mutum ya tashi yin sujada me zai fara kaiwa ƙasa zai fara kai gwiwoyinsa ƙasa ne ko zai fara kai tafukan hannunsa ƙasa matsala ce da aka yi saɓani amma hadisin abu huraira wanda imam abu dawud ya rawaito ya riga ya yanke hukunci manzo Allah ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi kaga wannan nassun ne fi mahallin niza yace idan ɗayan ku yaso ya sujada kar ya gurfana yadda raƙumi ke gurfanawa dan shi raƙumi yakan fara zuwa ne da guyoyinsa idan ya tashi zama to kar ku yi yadda raƙumi ke yi a'a lalle mai sallah wal yada' yadayhi ya fara sanya hannayensa akan ƙasa qabla rukbatayhi kafin gwiwoyinsa wannan haka من Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin hadisi wannan kuma yana cewa akan haifi waɗansu mutane a halittar su ga sun yi fari da yawa waɗanda ake kiransu zabiya ko zabaya kamar yadda ya rubuto ce to akwai wani hadisi da ya nuna cewa wai mutum ya sadu da matarsa a lokacin haila shi ke kawo idan an samu ciki dan ya zama haka a hadisi dai ban san wani hadisi ba kan haka kuma wannan matsala ta fi alaka da likitanci da ka tambayi likitoci haka ne sannan ma shin akwai yiwuwar lokacin da mace take cikin yin haila kuma ta ɗauki ciki wannan abin tambaya ne haila din na zuwa bayan kewa bai ta iya ɗaukan ciki a daidai wannan lokacin to ka koma ka je ka tambayi likitoci tunda su ne ahlul zikiri a wannan babin kuma an ce fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamu abinda duk baka sani ba sai ka jingina abin zuwa ga wanda wannan shine layin sa ne bangaren sa ne kwas din sa ne akai ya dauki rayuwarsa akai sai ka girmama masa sai ka girmama hurumin ilimin sa shi ma tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna yin killili na dabino su dauki iri daga cikin ta dabino su sanya a cikin ta tamatar dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ce ba ya da amfani sai ba su yi ba sun ɗauka nassi ne yana magana ne da umarni na shari'a saboda haka sai ba su ba sai suka samu ci baya a harkar noma a wannan shekarar manzo Allah ya ce ya haka suka ce a ah, kai ne ka hana mu muna yin killi kace mu daina yi sai ce a ah, antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum kun fi da sanin sha'anin duniyar ku ku je ku yi kayan ku tunda yana da amfani ina fata an fahimta dukan wannan na nuna akwai waɗansu ilimomi da suka shafi rayuwa wanda ko musulmi na iya karanta su matuƙar za su taimaka wa rayuwa su tallafa rayuwa ta kewar lafiya ta tattalin arziki ta zamantakewar jama'a ta gyara tsarin gari ta gyara tituna ta gyara birane musulmi zai iya karanta su babun su al'asulu fi fiha shine al-hillu wanda ya da'awar haramci sai a ce ina hujjarka domin asalin abu shine al-hillu halatti in wani ce ba haka ba haramun ne sai a ce kawo hujjar da ta haramta hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan ce kai da kake mai hujjar ka sai kace ni na tafi ne akan al'asl domin asali kan dukkan abin da yake mai amfani cikin dangin ci cikin dangin sha cikin dangin wata sana'a kai hatta asali cikin abin da ya shafi kasuwanci albai'u wa shira al'aslu fi shi shine alhillu duk wanda ya da'awar haramci to sai a ce kawo dalili shi yasa idan ka ɗauki nau'ikan kasuwanci ko a da ko a yanzu ko wanda za su zo nan gaba wanda mutane ke yi waɗanda suka sha waɗanda suka zama haram daga gune amma sauran babun na halal ba sa iya kidayuwa ina fata mun fahimta wannan kuma yake cewa shi yana son yayi karatu na addini yana da sana'a kuma yana da iyali idan ya ce zai tsaya yayi karatu su zai su za su tagayyara to kuma amma idan ya tafi sana'a kuma zai rasa karatu to ya zai kenan wai ke son a bashi shawara shawara shine sai ka wari wani awa cikin awannin ka na yini wanda bai sakaro da lokacin da kake zuwa neman abincin ka ba duk dai wanda ya tafi kasuwa karfe goma ya taso karfe hudu na yamma ko karfe biyar ai ya taso da kasuwa to tsakanin magariba da isha'i har zuwa karfe tana dare ya ishe ka je kai karatun addini ka nemi malami mai tsoron Allah ka nemi malami mai takawa ka nemi malami da ya karantu ya san addinin ya ishe ka kai wannan karatun ba lalle bane ba sai ka daina zuwa kasuwa ka daina sana'ar ka dan ka zo ka tare kai karatun addini wannan zai bayi zuwa kai kanka ka gayyar kanka ka tagayyar iyalinka wanda ce da su ya zama wajibi tambaya ta karshe wannan yake cewa malam menene riya sannan kuma yaya riya take sannan me hukuncin da ibada idan me hukuncin ibadar da riya ta shiga cikin ta lafazin arriya'u haka yake a larabci arriya'u mu ma a wasu sai mu ce riya wato daga ra'a yura'i riya'an wa mura'atan kamar jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan idan an ce ra'a ya amila amalan liyarahunna ya aikata aiki don mutane su gani idan an ce wane yana riya wane yana aikata aiki kawai dan mutane su gani ba dan ubangiji ta Allah ya ba lada ba dan mutane su gani su yabe shi to wannan ita ce hakikanin riya yin aiki dan mutane to ita kuma riya haramun ne hukuncinta ita kanta riya shirka ce karama idan riyar ta zama kaɗan tunda ibn al lokacin da yake bayyana karamar shirka sai ce ka yasirin riya'i kamar karamar riya' sai malamai suka ce faɗinsa cewa kaman karamar riya ya nuna idan riya ta girmama to za ta iya zama a shirkul akbar babbar shirka wadda za ta fitar da mutum daga musulunci kuma riya sifa ce daga cikin siffofin munafukai wa idza kamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un siffa ce daga cikin siffofin munafikai yin aiki don wani ya gani to me hukuncin ibada da riya shiga cikin sa aiki da riya take shiga cikin sa kashi kashi ne kashi na farko aikin da farkonsa yana da alaka da karshensa farkonsa yana da alaka da karshensa kamar sallah raka'a farko tana da alaka da ta hudu idan raka'a farko ta lalace wannan lalacewar za ta nasu zuwa raka'a ta hudu idan raka'a ta ƙarshe ta lalace wannan lalacewar ta zai haifar da lalacewar raka'a ta farko to idan ya ta shiga cikin aiki irin wannan wanda farkonsa na da alaka da ƙarshensa ƙarshensa na da alaka da farkonsa to tana lalata aikin ne gaba ɗaya, amma idan ta shiga aikin da yake a rarrabe farkonsa baya da alaka da ƙarshe ƙarshensa baya da alaka da farko to tana lalata iya inda ta shiga ne sauran inda bata shiga ba to kenan aikin yana nan bai lalace ba alal misali mutum ya ware naira dubu daya zai bayar sadaka ya ba da ɗari da kyakkyawan niyya da ikhlasi ya ba da wata ɗarin da kyakkyawan niyya da ikhlasi har ya raba ɗari bakwai a haka a ɗari ukun ƙarshe sai mutane sai gani sai riya ta shiga cikin jikinsa to kaga wannan riya ta lalata naira ɗari ukun ƙarshe amma ɗari bakwai ɗin farko ta yi ta tsira domin a lokacin da ya bayar a lokacin ya bayar da kyakkyawan niyya riya bata fado masa ba sai bayan ya zo 700 zuwa 800 zuwa 900 zuwa cikon 1000 to a lokacin da ya sai wato ainihin talala ta iya inda ta shiga to shi kuma aiki irin wanda farkonsa ke da alaƙa da karshen sa din riya din dangane da shigar ta ciki ta iya yiwa tunanin ne kawai ya zo sai mutum ya kautar da shi ya jaddada niyya da ikhlasi to wannan baya da tasiri wajen lalata aiki aikin mutum yana nan lafiya da ta iya yi wa dama mutum ya fara aikin asali don mutane su gani to a nan gurin gaba ɗaya aikin ya rushe kenan gaba ɗaya ina fata mun fahimta ta iya yi wa ya fara aikin da kyau amma da ya ta fado a tsakiya to shi ne kaga idan farko na da alaka da ƙarshe faɗo wata tsakiya ta lalata ne ta lalata ta farkon mutum zai sallar nafila a hudu a biyu ya yi su mai kyau raka ta uku da kyau da ya shiga raka ta hudu sai ya ga waɗansu suna kallon sa sai dan gyara ruku'in sama da yadda yake yi da da sujjada sa sama da yadda yake yi da da zaman tahiya ya kanannade sama da yadda yake yi da to wannan riyar da ta shiga ta rusa duk wancan abin da ya baya da haka dai tana da hadari kuma yana da kyau karanta babuka na tauhidi da suke magana akan riya da kace kashanta da hadarin ta wajen lalata aikin bawa Allah ya tsare mu daga riya Allah ya tsarkake niyoyin mu daga riya za mu tashi kan aya ta talatin da ashirin da takwas haka ne ko ya ayu allazina amanu innamal musrikuna najisun ba to bayan mun kammala magana akan ayoyin da suke magana wato ainihin akan yakin hunaini wanda muka yi bayani a jiya karshen yakin dai an ci nasara wato musulmai sun ci nasara a akan kafirai an kuma samu ganima mai tarin yawa a cikin musulmai adadin mutanen da suka yi shahada mutum hudu ne katal duk a wannan mutum yakin mutum hudu kawai suka yi shahada kafirai ko adadin da aka kashe suna da yawa dan a cikin kabila ɗaya cikin kabilu ma an kashe mutum saba'in banda sauran kabilu da suka yi kawance suka shigo ciki wato dai suna da yawa sannan an samu ribar yaki an samu wato ainihin tsakanin mata da yara a matsayin bayi sama da mutum dubu shida ko dubu shida an samu raƙuma waɗansu malamai suka ce dubu wasu shida waɗansu suka ce raƙuman da aka samu sun kai dubu ashirin bayan tumaki da awaki sama da dubu arba'in bayan komai da komai da aka samu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi godiya ga Allah game da wannan galibi daga cikin malamai suka ce wato ganima da aka samu a yakin Hunain wato kamar ta shafi ta yakoki ne guda biyu ya buɗe makka da kuma hunain din tunda lokacin da aka shiga makka aka ci nasara akan mutanen makka ba a kama su ma a matsayin fursunoni ba a kwace dukiyar kowa ba wato manzon Allah ya yi musu almannu dama an ba shi zabi fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab hatta iza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al-harb awzaraha an ba shi zaɓi idan ya kama abokanan faɗa a wajen yaƙi idan ya ga dama zai iya ba su kyautar kansu ya ce na ba ku yanci ba sai kun fanshi kanku ba in ya ga dama zai iya cewa ku fanshi kanku in ya ga dama zai iya mayar da su bayi in ya ga dama zai iya karkace su in hakan ya ga shi yafi maslaha game da musulmi da musulunci shi yafi gyara game da musulmi da musulunci to tunda aka ba shi wannan zaɓi sai ba a kama kowa a makka ba kuma ba a samu dukiyar kowa a makka ba mutanen maka an ba su kyautar kansu duk da an ci su da yaƙi an shiga maka da ƙarfi kuma an ba su kyautar dukiyoyinsu ba kwacewa kowa dukiyar ba to da aka je hune ne aka samu wannan ganima mai yawa wato kenan sai ya zanto kamar ganimar makka da ta hune ne duk aka samu a lokaci guda in an kwatanta yawan abin da wato ainihin aka samu to amma da aka zo kaso sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kaso wanda mutane ba sa tsammanin shi zai yi domin mutanen madina gaba ɗaya ba wanda aka baiwa komai a cikinsu mutanen da suke almuhajirun an babba su dukiya da yawa waɗansu ma cikin wanda a lokacin da aka buɗe makka suka musulunta an babba su raƙuma ɗari ɗari cikin mutanen makka akwai wanda ma bai ƙarasa musuluntar ba shi ne irin su sufyan ibn umayya bai ma ƙara musulunta bai ma musulunta ba a lokacin yana cikin almu'allafati qulubuhum amma manzo Allah ya ce a bashi raƙumi ɗari abu sufyan da bai dade ta bala kumi dari imam bukhari ya kawo mutum shida wanda kowa manzo Allah ba shi kumi dari ibn hisham ya lissafa mutum 18 kowa manzo Allah ya ba shi kumi 100 to amma mutanen Madina ba ba su komai ba sai suka koma gefe suka ce idan tsanani ya yi tsanani sai a kirawo mu idan an zo rabon gani ba kowa ban da mu dan adam ne dan ya faɗi wannan magana dan adam ne a matsayin sa dan adam sai dai rinjayen imanin su da rinjayen hijira da jihadi bai kai wannan kalma ta rusa ayyukansu ba kamar yadda na kwatanta mana misali a can baya cikin waɗansu darussa amma dai sun nuna damuwarsu manzo Allah kuma ya farga cewa lalle sun damu ba ai rabon ganima da su ba sai manzo Allah ya tara su wuri guda ya ce kar wanda ya zo wajen sai su suka taru ya ya ku mutanen Madina shin ban same ku ba kuna batatu Allah ya shirye ku a sanadiyata suka ce eh ban same ku ba kuna gaba da juna ubangiji ya hada kanku a saboda zuwa na garin ku suka ce kwarai da ke ban same ku ba kuna kaza ubangiji ya mayar da ku kaza saboda zuwa na suka ce kwarai da ke yace ku bani ansa mana suka ce wata ansa zamu baka sai ce wallahi inda kun ga dama da kun bani ansa kwa iya cewa da ne an kore ka daga mahaifarka mun baka masauki ka sun kafirce maka mun yi imani da kai ka rasa wanda zai taimake ka mun taimake ka kuma in kun ga dama kwa iya goranta mun wannan suka ce ba mu isa ba almannu lillahi wa rasuli Allah da manzansa ne ke da abin za su yi mana gori ba mu da abin da za mu yi wa manzan Allah gori maza Allah ta haba mutanen Madina yanzu ba zai faranta muku rai ba mutanen gari kaza su tafi da tumaki mutanen gari kaza su tafi da awaki mutanen gari kaza a ba su raƙuma ko kuma ku tafi da manzan Allah cikin garinku wanne ne zai faranta muku rai wane ne ya fi kaso mai tsoka wanda ya tafi da tunkiya garinsa da wanda ya tafi da raƙumi ko wanda ya tafi da manzan Allah garinsa yace wallahi inda mutanen Madina za su ɗauki titi su nan mutanen wani gari su ɗauki titi su nan wallahi titin mutanen Madina zan bi yace wannan bai ishe ku ba dan me zukatanku ku za su damu dan wani dan abu na duniya da na fifita waɗansu mutane shi ma dai in jawo su zuwa ga musulunci ne ko din kuma na dogarar da ku da imanin ku da ƙarfin aƙidar ku ko an baku ko ba a baku ba kun yadda ma'ana kamar yana so ya ce da su wa minan nasu man ya'budu ala harbin fa in asabahu khairun itma annabi wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi waɗansu sai an lallashe su kafin su shiga musulunci, ku ba ku bukatar lallace? waɗansu sai da kyauta da kuɗi sannan su shigo ku ba ku buƙatar kuɗi kuna yin musulunci dan Allah me zai dame ku mutanen Madina suka fashe da kuka dan farin ciki manzo Allah ya tashi yace gaba ɗaya annasu bisarun wal ansaru shi'arun yace mutanen Madina su ne ciki wanda ba su ba shine babban riga to tsakanin ciki da babban riga wanda yake taba jiki ciki ke taba jiki manzo Allah yana so yace mutanen Madina su ne nawa wanda ba su ba yana bayan su ma'ana mutanen madina su ne abokanan sirri na wanda ba su ba sai dai ya ji daga bakin su ma'ana da wannan ya lallashi mutanen madina kalmomi masu ratsa zuciya suka yi ta kuka don kuka da farin kukan farin ciki sai da duk suka jika gemun su da hawaye sannan suka tafi suka ce ba komai mun amince mun yadda da rabon da Allah yayi mun yadda da rabon da manzon Allah yayi tunda sun san manzon Allah baya yin rabo sai da umarnin Allah to amma a wannan lokaci fa sai da aka samu wanda suka ce da annabi bai yi adalci ba zalunci yayi manzo Allah ya nuna irin su yace ire-iren waɗannan da suka ci gyara na a yanzu bayan nayi wannan rabo za a samu waɗansu za su fito daga cikin tsatsansu irin wanda in kun gansu za ku rena sallar su in kun ga yadda suke tasu za ku rena azumin su za ku rena karatun su in kun gana ku amma suna fita daga cikin addinin musulunci irin yadda kibiya take fita daga cikin kwari idan an harbata ko irin yadda kibiya saboda tsananin karfi take huda abin da aka harba ta huce ta wuce waje haka suke fita daga cikin addinin musulunci ma'ana wanda tsananin rukunsa da addini ya kai su ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bu su sallama ba inda ya dakatar da su bu su tsaya ba a inda ya tsayar da su Allah tsare mana addinin mu ubangiji ya dora mu akan daidai sai Allah kuma ya ce mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace lamma nafallahu al-mushrikina an al-masjid al-haram yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kore mushrikai daga masallaci mai alfarma ta hanyar wannan aya da yace ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani innamal mushrikuna najasun ku sani fa mushrikai najasa ne mushrikai najasa ne idan an ce al-mushrikun waɗansu malamai suka ce sun shafi dukkan jinsin kafirai waɗansu malaman suka ce a'a sun shafi masu bautar gunki ko masu bautar wani Allah abin nufi dai banda ahlul kitabi banda yahudu banda nasara wato kirista domin Allah ya bambanta su ta hanyar yin afafin wani akan wani da ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha kaga yace innal ladhina kafaru min ahli kitab sai kuma ce me wal mushrikina kaga ya nuna waɗannan daban waɗannan daban lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina kaga nan ma an nuna waɗancan daban waɗancan daban la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina ashraku wannan ya nuna waɗancan daban sannan kuma waɗannan daban ma yawaddu ladzina kafaru min ahli kitabi walal mushrikina an yunazzala alaihim min khairin min rabbihim ya nuna waɗannan daban waɗannan daban لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ma'ana dai mushrikai daban ahlul kitabi daban haka waɗansu malamai suka ce dan haka suka ce al-mushrikuna anan ana nufin mushrikai tsantsa wanda ba ahlul kitabi ba wanda wato dukkan wani kafirin da ba ba hudai ba ba kirista ba su ake nufi aka ce da su najasun wato najasa ne waɗansu malamai suka ce a'a dukkan wani wanda ya kafirce ma Allah ya bujire masa dukkan wanda bai yarda da kadai takar Allah ba dukkan wanda bai yarda da cancantar manzan Allah ba a matsayin manzo to yana cikin almushrikun hatta yahudu din hatta nasara din wato da kirista da da yahudu duk sun shiga ciki ma'ana ahlul kitab suka ce domin ubangiji ta Allah ya siffanta su da wannan a cikin alqur'ani mai girma yace wa qalat yahudu wa zayr ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم anna yufakun يؤفكون ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha subhanahu amma yushrikuna ma'ana yushrikuna bayan an ce al-yahud bayan an ce an-nasara ta subhanahu amma yushrikuna sarki ya tabbatar masa ga barin abin da suke hada shi da shi ma'ana kenan su ma bil mafhumil am a ma'ana mai fadi suma sun shiga cikin me al amma a tsukakkiyar ma'ana sai a ce musu ahli kitab waɗancan kuma mushrikai daban amma yana ɗauki ma'anar da faɗinta dukkan wanda ya kafircewa Allah wato ainihin ya shiga cikin almushriku ina fata an fahimta kowane irin nau'i na kafirci yayi ya shiga cikin wato ainihin almushrikun hatta wanda ya ce babu Allah ma gaba daya shi ma kansa ya shiga cikin almushrikun domin ga wancan mutane guda biyu ah, da aka buga misalin su da Allah li hadihima jannatayn min anabin wa hafafnahuma bi nakalin wa ja'alna بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة yace gonan nan tana nan dindindin ba za ta gushe ba kiyama ma ba za ta tsaya ba kaga wannan kafirci ne gaba daya shi bai dauko wani gunki bai ajiye bai ma yarda da Allah ba ballanta na ya sa masa kikiya ma azunnu an tabi da hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima haka ya faɗa amma ƙarshe da ya tashi nadama yace ya lita lam ushrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira a ƙarshe ce ya kai ina ba ban hada Allah da wani ba tare da cewa abin da ya yi din a zahiri ba mu ga inda ya hada Allah da wani ba amma dai dan a nuna lafazin al-mushrik ya tafi duk wanda ya kafircewa Allah ina fatan mun fahimci fadin ma'anar kalmar to da haka ne ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani innamal mushrikuna najasun ku sani mushrikai najasa ne malaman lugar larabci suka ce najas ya shafi namiji ya shafi mace ya shafi ɗaya ya shafi biyu ya shafi uku idan mutum ɗaya ne najas idan ita kaɗai ce hiya najasun idan masu biyu ne huma najasun idan da yawa ne mazaje hum najasun idan mata ne da yawa hunna najasun lafazin najas ya shafi kowa da kowa na المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar tasu lafazin almasjid haram malamai na ba shi fassara biyu waɗansu suna ba shi fassarar masallacin ka'aba daidai kewayen masallacin shine almasjidul haram waɗansu ko malaman suna ba wato fassara ta biyu ita ce fassara mai faɗi hurumin makka wato kenan makka kewayenta gaba daya inda yake da iyakoki sanannu wanda hatta mina ta shiga ciki ina fata an fahimta hatta muzdalifa duk tana cikin haram duk ta shiga ciki har sai ka je kusa da arfa sannan ka fita daga cikin haramin makka duk wannan haramin shine ake kira al masjidil haram da haka idan an ce fala yakarbul masjidil harama zai iya daukar ma'anar kada su kusanci masallacin ka'aba a ce ya halatta su shiga cikin makka amma bai halatta su su je masallacin ka'aba in ka ɗauki wannan ma'anar amma idan muka ɗauki wannan ma'anar mai faɗi fala ya qarabul masjidal harama da amhim haza abin nufi hatta makka bai halatta su ba ba ma sai masallacin ba kewayen makka ɗin ma bai halatta su ba da makka da mina da muzdalifa duk bai halatta ba wanda ba musulmi ba ce ya je wajen shine fala ya qarbul masjidal harama da amihim haza bayan wannan shekarar tasu to suka ce wacce ce ake nufi da haza wannan shekarar waɗansu malaman tafsirin suka ce al'amu tafi ba'da hijira wato shekara ta tara bayan hijira kenan waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi ba'da amihim haza wato ainihin al'amul ashir ba'da hijira amma dai zance mafi inganci ba'da amihim haza shekara ta tara kenan bayan hijira ita ake nufi abin nufi dai daga wannan shekara ta tara ba wani wanda ba musulmi ba ba shiga makka babu shi ba hurumin makka ta kowace irin hanya waɗansu malaman suka ce sai fa in an kamo shi ne a matsayin bawa to wannan idan ubangidansa ya shiga da shi cikin hurumin makka dan yi masa aiki babu laifi waɗansu malaman suka ce ko da a wannan halin bai halatta ba matuƙar ba musulmi ne makka wuri ne inda ya fi ko ina tsarki don haka bai kamata ba wanda Allah ya ambace shi da suna najasa ya shiga wajen tun daga wannan shekarar shine fala ya karbul masjidal harama ba'da amihim hadha wato kan su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar tasu to har yanzu akwai ragowar abu guda biyu masu muhimmanci a nan gurin abu na farko da aka ce musu najasa wace irin najasa ake nufi domin akwai annajasatul hissiya akwai kuma annajasatul ma'anawiyya idan muka ɗauka kafiri najasa ce ta ganin ido ma'ana daidai da bawali daidai da wani datti da mutum zai gani ya taba sai da in ka taba sai ka wanke hannunka in muka dauka haka ake nufi kenan ba shi halatta yin musafaha da kafiri in ko kai musafaha da shi sai ka wanke hannunka akwai malamai cikin malamai da suka faɗi wannan amma waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi ita ce annajasa alma'anawiyya najasa ta ma'ana ba najasa hissiya ba najasa hissiya daban najasa ma'anawiyya daban a bisa ga wannan zance na biyu wanda shi ya fi karfi cikin zantukan malamai taba jikin wanda ba musulmi ba baya nuna sai ka wanke hannunka sai fa in yana cikin waɗanda dama sun shahara da cin musu da taba najasa da mu'amala da ita to a wannan lokaci za ka wanke hannunka ko ka wanke jikinka saboda shi la tawarra minan najasa baya kokarin tsare kansa daga najasa yana yawan taba taban najasa yana yawan cin mushi yana yawan cin alade to kaga nan in kun yi hannu da shi ya kamata ka wanke hannunka in ma ka iya sa sabulu duk babu laifi in ma ka sa da dettol duk babu laifi a wannan lokaci saboda abin da yake yawan tattabawa da hannunsa shi yasa ba wai dan kawai gangan jikinsa ba ina fatan mun fahimta to wannan abu na farko kenan sannan malamai sun yi sabani game da wannan aya fala ya karbul masjid al harama shin ya shafi kowane masallaci ne ake nufin waɗanda ba musulmi ba ba za su kasance shi ba ko kuma sai masallacin makka haɗe da garin makka waɗansu suka ce kowane masallaci waɗansu suka ce a masallacin makka ne amma masallacin garin da ba maka ba idan wanda ba musulmi bai shiga babu laifi wannan idan wani dalili ya sa ya shiga hujjar masu wannan zance suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura sahabbansa su farauto masa sumama ibn usal ɗaya daga cikin shugabannin kafare wanda lokacin da manzon Allah ya tura da yan aike wajen shi yana kiran shi zuwa ga musulunci a ka'idar su koda ta da ta jahiliya ba a kashe ɗan aiki ba a kashe ambasada ba a kashe jakada amma sai suka kama shi suka kama yan aikin manzon Allah sai karkace manzon Allah sai bayar da umarni ga sahabbansa yace duk inda aka ga sumama ibnu usal hayyin aw mayyitan a kawo masa to sahabbai ku tunda manzon Allah ya umarni sai an zo da shi kowai saboda haka ya je ya taho akan hanyar sa daga garin su zaki makka dan ya je ziyara irin wanda mutanen jahiliya suke a dakin Ka'aba sai sahabbai suka ci karo da shi suka fatattaki sojojinsa suka kama shi suka zo da shi a gaban manzan Allah da ransa da aka kawo shi sai manzan Allah sun ce ku kai shi cikin masallaci ku daure shi fi ihda sawaril masjid a ɗaya daga cikin filan ginshike cikin ginshikan masallaci a kama shi a daure shi to ai kaga a lokacin kafiri ne aka shigar da shi aka ɗaure shi a cikin masallacin annabi kwanansa uku a wannan wurin a daure ko wani abu makamancin haka manzo Allah sa aka rika daho masa abinci daga gidansa ana kawo mashi idan ya zo ya same shi yace su ma ba kai ne kika sai yan aike na bace ni ne yace to me kike tsammanin zan maka kana da tacewa to ni ko ina da tacewa ne manzo Allah in dai har ka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanci kisa tun da ni ma na kashe maka mutane in ko ka yafe mun yo ai dama mutane sun san kai mai yafewa ne <laughs> ba bakon abu kai ba ka saba da kyauta ka saba da afuwa manzo Allah ya murmushi ya kyale wace gari ma aka kawo masa abinci shi manzo Allah ya sake masa wannan tambayar shi kuma ya sake mai da wannan ansa har sai da aka kwana uku haka manzo Allah ya ce su mama ya kalli sahabbai ce ku su mama yayi tafiyarsa yayi mamakin yadda manzo Allah ya sami iko a kansa yaya bai kashe shi ba ko bayan shi yayi kisa me yasa bai kashe shi ba afuwun anil jani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka sake shi har bayan ya tafi sai ya sake tunani sai dawo gaban manzon Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah na ce da lalle ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah lalle kai manzon Allah ne ya musulunta saboda kyakkyawar mu'amala da manzon Allah ya masa wannan ke nuna da yawa daga cikin mutane sukan musulunta a sakamakon kyakkyawar mu'amala waɗansu kuma sai an gwabza yaƙi an yi jihadi maza sun da da maza sannan su shigo waɗansu kuma sai an ba su kyauta da yawa daga cikin masu aikin sabo wani inda zai sa giya sau ɗari kai masa bulala sau ɗari kai ta yi ba zai taɓa tuwa ba amma sai kai masa wata kyakkyawar mu'amala sai ya tuba ga abin da ya faru dangane da ɗaya daga cikin sojojin musulmai da aka je harbul qadisiyya gazotul qadisiyya ko harbul qadisiyya da shi yakin da aka yi na buɗe daular fata mutum ne wanda yake mai yawan shan giya idan ya sha giya a kama shi a masa bulala sahabbai sun tafi da shi a filin yaƙi kuma ya sake shan giya za a yi masa haddi suka san hadisin manzon Allah cewa ka ba a yin haddi idan an je garin kafirai sai an koma gida dan kar wanda za a yi wa haddin ya yi fushi ya yi ridda amma idan aka kyale aka dawo gida kaga sai a tasa shi da kyau a gida ne in yayi fushi ma ina zai amma a can kila yayi fushi kuma ya sami mafakar siyasa ko ba haka ba manzo Allah yace kar a yanke haddi a nan sai suka kyale shi aka kama shi aka ɗaure. ana ta gwamza yaki shi kuma yana daure sai zo sami matar kwamandan yakin yace ki kunce ni in shiga yakin nan ina jin takeici gashi maza na dukan maza ni ina daure sai ka ce wata dabba sai ka ce wani abin nan ki kunce ni ba dai haddi bane za a yi mun in har an kashe ni a wajen yakin kun huta da ni ku bulala za ku yi mun sakamakon shan giya kuma an kashe ni ba kun huta ba idan ko har an ci nasara ban mutu ba to na miki alƙawarin zan zo in mayar da kaina bari in daure kaina da kaina ta ce alƙawari na da kanki na ce alƙawari sai ta kunce shi sai ya kama dokin da kwamandan yakin ke amfani da shi sai ya hau ya shiga cikin maza ana ta gwabza yaki kwamandan yakin ba da lafiya yana leƙen shi daga sama an masa wata rumfa yana kwance a kai yake cewa alkarru karru abi mihjan kai farmakin irin kai farmaki ne na abi mihjan tun bai da doki yake irin doki na ne amma kuma abi mihidan yana dore duk inda ya malam nan gurin sai ga maza suna kwaduwa saboda jarumi ne sosai kaga dan marisa ne fa dan giya ne amma kuma jarumi ne a wajen ba da aka ci nasara a wajen nan yaki ya dawo da kansa ya mayar da kansa mari ya daure kansa shugaban yaki ya ce na ga wani abin mamaki a wurin yaki wani mutum mai kama da wani ya ce aini ne ga shi kaji kaji yadda muka yi tsakani na da iyalinka ita ta kwance da jira dawo yace to ko tunda har kai wannan ubulita bala'an hasanan an jarrabe ka kyakkyawar jarrabawa to wannan aikin da kai na ragargaza duniyar kafircin lokacinka ya sa a yafe maka haddi shan giya an yafe maka yace ni ko tunda an daina neman haddi daga wani kuma na daina sha dama ina sha ne dan na san idan na sha za a yi mun bulala da an yi bulala an wanke na san ta tasbike sai kuma in sake sha amma tunda an ce daga yau an daina bulala ni kuma na daina sha daga yau na da'awar musulunci tana buƙatar mutum ya yi karatu ya fahimci irin waɗannan ababen da'awa ta musulunci tana bukatar karanta sira tana bukatar karanta tarihi tana bukatar fiqhu da'awa mutum ya yi karatu wadatacce in yi so sai ya faɗi duk abin da yake son ya faɗa yana da hujja da zai faɗa amma ba mutum ya yi magana bisa da jahilci ba alimta sai an wa gabat anka ashiya'u ka san abu daya ka jahilci ɗari amma ka ɗauki ɗayan nan kana biri didi da shi a cikin jama'a ana maka dariya kai baka gane ba kowa yana ganin tsirara kake amma kai ne kaɗai kake ganin kana cikin tufafi suka ce dama haka lamarin yake biri duk lokacin da yake ƙara sama dubara suna ƙara bayyana amma shi gani yake ɗaukaka yake samu ubangiji ta lati ya hallazi na amanu innamal na najasun fala ƙarabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan idan har kun ji tsoron talauci idan kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha da sannu ubangiji ta'ala zai wadatar da ku daga falalarsa idan ya so wannan gaba ita ce take da alaka da mabudin zancen mu maganar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ce lamma nafallahu al-mushrikina anil masjid haram yayin da ubangiji ta'ala ya kore mushrikai daga masallaci mai alfarma alqa shaytanu fi qulubil mu'minina al sai shaytan ya jefa bakin ciki da damuwa a cikin zukatan mummunai qala yace min aina ta'kuluna ta yaya za ku ku samu cin abinci yanzu an hana kafirai su zo garin ku kuma sai sun zo ne kuke saye da sayarwa hajar ku ta wajen ku su saya ta su ku saya ku karu ku ci riba to yanzu kuma an ce daga yau ka su ƙara zuwa maka ya za ku ku samu ai tattalin arzikin ku zai kari kullum za ka bi Allah sai jahilai su ai za ka salauci da haka ce dan ya jefa wannan tunani a cikin zukatan waɗansu daga cikin mummunai ta yaya za ku ci abinci ta yaya za ku tayar da ko mada tattalin arzikin ku wa qad nufiya al mushrikuna an riga an kori mushrikai sun zo zuwa garin ku wan qata'at anhum al sannan kuma karauka na yan kasuwa mahaya dawakai ko kuma rakuma da suke zuwa duk babu su wa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce da su wa in khiftum ailatan in har kun ji tsoron talauci wa idan kafare sun daina zuwa garin ku fa sawfa yughnikum min fadlihi isa da sannu ubangiji zai wadatar da ku daga falalarsa in sha'a idan ya so malamai suka ce lafazin in sha'a a nan wurin ba ana so a nuna musu cewa babu wadatar bane ba amma ana son a nuna bayarwa da rishin bayarwa dukkan sa ya ta'allaku bi mashi'atillahi ta'ala yana ta'alluki ne da abinda Allah ya so abinda Allah ya ga dama shi ke faruwa fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a da sannu ubangiji ta'ala zai wadatar da ku daga falalarsa in sha'a in ya ga dama sai ubangiji ta'ala ce inna allaha alimun hakim lalle allah subhanahu wa ta'ala alimun wato masani ne sannan kuma hakimun mai hikima ne allah madaukakin sarki iliminsa ya kai ko ina hikimarsa kuma ta kai ko ina babu abin da ya jahilta subhanahu wa ta'ala karkashin wannan gaba imam al-qurtubi ke cewa wannan dalili ne bisa ga cewa ashe zukata na iya ratayuwa da sababi na arziki domin mummunai zukatansu sun rataye da sababin arzikinsu sababin arzikinsu shine takudo su da wa waɗanda ba musulmi ba da suke zuwa garinsu su kawo haja ta kasuwanci su saya daga wajensu su kuma su sayar musu tasu su kai garinsu a ce zukata na iya ratayuwa da asbab waɗanda ubangiji ta'ala ya mayar dan su zanto su ne sababi na samun arzikin dan adam sai ka noma za ka samu abin da za ka ci wannan sababi ne sannan kuma sai ka yi kasuwanci za ka samu kuɗi sai kayi aiki za ka samu abin da za ka samu rufin asiri ba yadda za a yi ka zauna haka kawai babu noma babu aiki babu kasuwanci babu wata sana'a sannan ka ɗauka kuma Allah zai baka arziki domin arzikin Allah bai saukar da shi haka ba sai da ya sa masa sababi to an kai riko da sababin sai ka samu arzikin in ka watsar da sababin sai ka rasa arzikin a can sahabbai suna kallon sababin su ne na samun arziki a wannan lokaci shine mai waɗannan mutane da suke zuwa wanda yanzu an ce fala ya karbul masjidil harama ba da amihim haza sai ubangiji ke nuna musu in ya hana ku wannan sababin shi Allah zai sake arzuta ku da wani sababin Allah baya rushe sababin amma yana nuna musu za a canja musu wani sababin da wani tunda aka rushe wancan to kuma za a ba wani sababin to abin da yasa na kawo wannan ko kuma na ɗauko wannan magana ta kurtubi saboda wata magana da yayi sai sai. lakin na shiyuka sufiya sai dai malaman sufanci kalu su sun ce inna ma ya gado wa ruhu fi sa'ad kawai abin da ake so dan adam yayi da safe da'a da yamma da'a da safe ibada da yamma ibada dare da rana ibada ba noma babu kasuwanci babu karatu babu sana'a kawai ya dawwama cikin ayyukan da'a fa huwa sababu allazi yajlibu rizqa suka ce ibada tsantsa sallah qiyamul layli azumi karatun qur'ani zikiri hailala banda noma banda saka banda rini banda kowace sana'a wannan ibadar tsantsa ita ce take jawo arziki qalu wa dalilu alaihi amrani suka ce dalili akan haka al'amari guda biyu ne abu na farko qauluhu ta'ala manzan Allah ya ce da manzan Allah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk suka samu wannan gaba a cikin aya Allah ya ce da manzan Allah umarci iyalinka da yin sallah ka yi haƙuri wajen yin sallah ɗin ba ma neman ka wani arziki mu ne za mu arzika ka suka ce a nan gudan an ce annabi ya ta sallah kare ya noma kare ya komai Allah ya arzuta shi bayan ya yi sallah hujjar su ta farko kenan hujja ta biyu suka ce Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u dukkan wani aiki kyakkyawa ya zuwa ga Allah yake hawa dukkan wata kalma da daɗa kai tana hawa ne sama zuwa ga Allah wanda wannan ke nuna Allah yana sama sannan wal amalu salihu yarfa'u aiki nagari ubangiji ke ɗaukakuwarsa sai suka ce falaisa yunzalu rizqu min mahallihi wa huwa sama illa ma yas'adu wa huwa dhikru ko falaisa yunzalu rizqa min mahallihi wa huwa sama illa ma yas'adu wa huwa dhikru at-tayyib wal amalu salih wa laysa bis-sa'i fil ardi suka ce babu abin da ke sauko arziki daga mahallinsa wanda shine sama sai abin da dama yake hawa sama ɗin shine aiki na gari idan kai aiki na gari shi aikin sai sauko maka da arzikin ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu kaga fassara sufanci kenan to imam al-qurtubi bayan ya kawo wannan magana sai ce wa sahihu abin da yake sahihin zance ma akhamatu ma ahkamatu sunnatu inda fuqaha az-zahir abinda sunna ta tabbatar a wajen malaman fiqhun zahiri idan ya ce malaman fiqhun zahiri yana nufin malaman fiqhun shari'a ba malaman batini ba malaman batini sune malaman sufaye wanda suke cewa shari'a tana da zahiri tana da batini kuma shi a zahir suka ce lil awam ya shafi gama garin mutane kamar annabawa da mabiyan annabawa wai sune gama gari dufa amma al ya shafi al-khawas ke mutane da haka idan suka yi wani abu da suka saba suka saba Allah ɗayansu ya yi barasa ɗayansu ya yi kwace ɗayansu ya yi sata sai ce a ganin idanka ne kake ganin ya yi sata a ilimin shari'a a ilimin zahiri ne kake ganin ya yi sata amma a ilimin baɗini ɗa'a da biyayya ya yi sai ke musu raddi wai dan ku ɗauka cewa kar ku dauka sufanci shine zikirin da kuke gani ana yi akwai ababai a boye wato guba ce aka sa a cikin nakiya aka fito da ita mai kwaɗayi sai ya ɗauka ya ci bai sani ba ina fatan kun fahimta eh sai mai kwaɗayi ya ci ba tare da ya sani ba yace to a hakikanin gaskiya sahihin zance shine abinda sunnar annabi ta tabbatar inda fuqaha'il zahir a wurin malaman zahiri malaman zahiri sune malaman shari'a ba malaman ne ba ba malaman sufaye ba sai ce wa huwa al-amalu bil asbab ad-dunyawiyya shine yin riko da sababi na duniya min al-harsi noma wa tijara da kasuwanci fil aswaqi a kasuwanni wal imarati lil amwali da haɓaka dukiya mutum ya yi investin din dukiyarsa ne imara wa gharsu simari da dasa itace da dasa bishiyoyi wa kad sahaba ta taf'alu zalika sahabbai duk suna yi irin waɗannan ayyukan wan nabiyyu baina azhurihim annabi na tsakanin su qala abul hasan ibn battal ya kawo magana mai tsawo sannan ya kawo maganganu waɗanda yake yin raddi ga malaman sufaye waɗanda suka rushe al-akhdh bil asbab wato waɗansu daga cikin su gulatu sufiya kenan na faɗi wannan dan fara yin raddi ga su wato kaga dai wannan maganan kurtubi ce imam al-qurtubi kuma yau da barin sa duniya shekara nawa kusan yana cikin karni na biyar karni na biyar zuwa na shida idan mutum ya bar duniya karni na biyar zuwa na shida zuwa yanzu ma'ana kusan shekara 900 da wani abu kusan dubu ko 900 da wani abu da barin duniya amma ga shi ke raddi ga sufaye idan kusan sufanci ya dade ko malamai sun dade suna sufanci raddi ba marigayi malam abubakar gumi ne ya fara yi wa sufanci raddi ba su kurtubi suka fara idan har malam abubakar gumi ya yi laifi dan ya karanta kurkubi ko ja'far ya yi laifi dan ya karanta kurkubi to mu kan ba mu ne muka kashe zoman ba rafiya kawai aka ba mu idan ka tashi kar ka zagi ya abubakar gumi kar ka zagi ja'far sai ka zagi imamul kurkubi dan shine ya fara yin raddi da sufaye da suka lalata addini suka kawo karairai cikin addini gashi a cikin littafin sanin tafsirinsa yace wala hujjata lahum fi ahli suffa ba su da wata hujja cewa wai su daidai suke da ahli suffa da suke cewa su ahli suffa ne sahabban nan da suka taho daga gari gari suka taru a masallacin annabi ba sa komai suna jiran hayya ilal jihad ina ranar jihadi su fita jihadi yace su sufaye ba irin su bane ba ƙarya ne fa innahum kanu fuqara ahli suffa talakawa ne yaquduna fil masjid suna zaune a masallacin annabi ma yahrisuna wala yastajirun ba sa noma ba sa kasuwanci laysa lahum kasbun wala mal ba su da jari ba su da dukiya wa inna ma hum adyaful islam sai dai annabi ya karbe su ne a matsayin bakin musulunci da suka zo daga gari gari kuma duk kowa yana jiran yaushe za a fita jihadi dan a fita kamar sojoji ne a barikin soja bayan da za a kace kuma su za su tafi ya market su kasuwanci dole sai dai ka ware musu albashi da yadda za ka ciyar da su bayan da za ka ce shine sojan kuma shine dan kasuwar Shi ne mai karatun bokon shi ne malamin jami'ar shi ne malamin addini ne kaza in dai har ka tangance shi ka ce zai yaki to kuma dole ka nemo masa hanyar da zai ci abinci ka ba shi albashi wadatacce ka ba shi kayan aiki dai idan jihadi ya zo ka ga aikinsa. Abin da kurtubi ya faɗa kenan ya a adiyaful islami inda zikil buldani baki ne na musulunci lokacin da kunci ya kunci an tarwatsa su daga garurukansu su wa ma tare da haka fa suna zaune a hakan fa innahum kanu yahtatibuna bin nahar da rana sukan fita su yi itace su kawo cikin garin madina wa yasuquna al-ma'a ila baiti rasulullah sukan ɗauki ruwa su kai gidajen annabi dan a samu ruwan sha a gidajen annabi a wurin matayen annabi da da kuyangin annabi da sauran bayi da mabukata da suke tare da annabi duk suna yin wannan aikin kaga ba ci ma zaune bane ba ba a san a ga mutum kawai yana zaune kwanta lifis ba a san haka yace wai qara'una alqur'ana bil layl da daddare kuma ga karatun alqur'ani wai salluna ga qiyamul layli wa hakaza wasafahum al-bukhari wa ghayruhu haka imam al-bukhari ya sifanta su fa kanu yatasabbabuna san kasance suna yin riko da sababi ba inda za su jefar da sababi wannan kadan kenan sauran sai mun je gaba aya ta gaba sai Allah ce الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الباطل ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبنجد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ku yaƙi waɗannan da ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ko ba su yi imani da ranar ƙarshe ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta su ba sa itikadin haramcin sa Allah ya haramta riba suna cin riba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta rashawa suna cin rashawa ubangiji ta'ala ya haramta cin naman alade suna ci la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi ba sa yin addini addinin gaskiya lafazin dinal haqqi a nan gurin malamai na masa fassara biyu waɗansu suka ce min babu idafati sifa ila al-mawsuf wato kenan wala yaduna min babu idafati al-mawsuf ila sifa wala yaduna dinal haqqi ba sa yin addini addinin gaskiya ana nufin addinul haqq wato addini wanda ya siffanta da alhaq gaskiya kenan amma sai aka cire shi a madadin ya zama annas wal man'ut ya zama al-mudaf wal mudafu wadansu malaman suka ce dinul haqqi addinin Allah domin al ɗin din suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala an gane ko yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al haqq al mubin aya dai ta hada maka cewa addinin ana siffanta shi da al haqq kuma Allah ne yuwaffihim Allahu dinahum al haqq ويعلمون أن الله هو الحق المبين da haka in ka fasara alhaki a addinin gaske ko ka ce addinin Allah duk yayi wala yadinu da dinin haqqi min allazina usul kitab cikin waɗanda aka bai ma littafi ku yaƙe su hatta usul jizya har sai sun bayar da jizya anyadin lafazin anyadin malamai sun yi fasa fasara daban-daban waɗansu suka ce anyadin kuɗi hannu ba bashi ba da lokaci yayi a ce su kawo ba maganan bashi ba maganan sassauci wahum sajiruna suna kaskantattu waɗansu malamai suka ce an yadin su kawo da kansu ba sako ba wa hum sajidun suna kaskantattu wato ainihin ko dai ka fassara shi da kuɗi hannu ba bashi ba ko ka fassara shi da cewa su kawo da kansu ba yau su yi aiki ba malamai suka ce da wannan aya ne muka fahimci cewa ubangiji ta'ala ya shar'anta jizya kuma jizya bisa ga zance mafi inganci ana karɓar ta ne daga ahlul kitabi kadai banda ragowar kafirai waɗansu suka ce a'a ahlul kitabi da majusawa tun da hadisi ya nuna a iya karbata daga wajen majus su ne masu bautar wuta waɗansu daga cikin malamai suka ce ana karbata daga wajen dukkanin kafirai duk wanda yake ba musulmi ba in dai an ci garinsu da yaƙi kuma za a kyale su kan addinin su to za su rinka ba da jizya wani abu mai kama da haraji duk shekara to amma dai zance mafi inganci ta takaita ne akan ahal kitab da ko majus sannan ita jizya hukunta-hukuntanta na da faɗi tana bukatan a koma wani tafan fikihu ba a iyakance mai za a karba waɗansu ce dinari hudu a shekara waɗansu ce dinari uku waɗansu ce dinari ɗaya waɗansu ce dirhami sha biyu dukkan waɗannan istihadat ne al'amari yana koma zuwa ga istihadin shugaba khalifa na musulmi amirul mu'minin ne zai iyakance sannan ba zai iyakance musu ba bai ɗaya zai kalli masu karamin karfi ya ce dinari ɗaiɗai waɗanda suke tsakatsakiya dinari biyu biyu mawadata dinari uku uku ko hudu hudu ko biyar biyar gwargwadon samun mutum sannan jizya ana karɓar ne kaɗai a wurin waɗanda sun kai ƙarfin da sa iya ƙarfi kenan ba a karɓa daga wajen yara yaran yara ƴaƴan kafare waɗanda ba su balaga ba a karɓa kuma a wajen mata sai waɗanda an san cewa mayakan su ne an ci su da yaƙi dan a nuna kaskanci a gare su za a karɓa a hannun su kuma da zaran sun musulunta kuma an daina karɓa kenan ubangiji ya ce قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه yace wa qalat al yahud uzair ibn Allah yahudawa suka ce wai uzair dan Allah ne wa qalat an nasara al masih ibn Allah kirista su kuma suka ce wai annabi Isa dan Allah ne ubangiji ko ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan zancen su kenan da bakunan su lafazin bi afwahihim tawkidi ne domin da an ce qauluhum kowa ya san la yatimmu al illa bil fami bayan da a yi magana sai da me sai da baki amma sai aka ce kuma bi afwahihim kamar yadda Allah ce fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim kowa sai da an ce an yi rubutu da me aka yi rubutu da hannu ko da kafa da hannu amma Allah ce bi aydihim dan tawkidi وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه kowa sai da an ce tsuntsu ya tashi da me ya tashi da kafa ko da fuffuke da fuffuke amma sai Allah ce bi dana haihi dan taukidi zalika qauluhum bi afwahihim waɗansu malamai suka ce ahlul ma'ani kenan wanda ke lura da boyayyun ma'anoni cikin alqur'ani suka ce idan kaji an ce maganar sa kenan da bakin sa to wannan maganar ƙarya ce galibi Allah ya yi amfani da wannan uslubin a cikin alqur'ani yaquluna bi alsanatihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim zalika qauluhum bi afwahihim an gane ko kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhib idan an ce maganar sa kenan da baka ma'ana da baki kawai ya faɗa amma ba ta da reality a ƙasa ba ta da waqi'i laysa laha waqi'un yusaddiquha fi alam alwaqi' ba ta da abin da yake gaskata ta a ganin ido da tabawar hannu magana ce ta baka ƙarya ce ta zo mu ji ta zalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qawla allazina kafaru min qabl suna yin kamanceceniya da maganar waɗanda suka kafirta a da me yake nufi da waɗanda suka kafarta a da aka ce cikin iyayensu da kakanninsu da suka shuɗe baya a tarihi sun bi sunnar su ne wato ainihin yudahiuna a wata kira'a yudahuna al-mudaha shine al-mushabaha kamanceceniya yudahuna ko yudahiuna qawlan allazina kafaru min qabl qatalahumullah ubangiji ta'ala ya halakar da su waɗansu suka ce dai inda aka ce qatalahu Allah ko kutila kamar kutilal karrasun. fa kutila kayfa qaddar thumma kutila kayfa qaddar suka ce wannan na nufin wato ainihin tsinewa kutila ashabul ukhdud an tsinewa ashabul ukhdud kutila al-kharrasun an tsinewa bakareta suka ce amma waɗansu malaman suka ce a'a lafazin al-qatlu ka da ta da la sinadarin wannan abin da yake nunawa kashewa rasa mutum halakar da shi da haka mu bayar da ma'anar kashewa rasa mutum halakar da shi ya fi mu ba da ma'anar la'anta wanda tana da mazarinta ko tana da tushenta shine lamun da ainun da nun bayan da za a ce qatala daidai yake da la'ana la'ana daban qatala daban da haka al-qatl yadullu ala wato rasar da abu a neme shi a rasa shine ma'anar qatalahumullah Allah ya rasar da su Allah batar da su yi yufakun ta ya suka yadda ake musu ƙarya amma ayar gaba ita a ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam da abin da take bukata na bayani filla filla ba zai iso mu iya yi ba yau sai dai idan Allah ya kai mu yammacin gobe sai mu hada duka biyun da abin da ya biyo bayan su abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tafi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala